na yankin arewa maso gabas da ayyukan ta'addancin boko haram ya yi ma babban illa yana daga cikin burin gwamnatin shugaban Kasa muhammadu buhari wannan ne ya sanya gwamnatin ta tashi tsaye domin kara inganta yankin da kayayyakin more rayuwa da suka hada da gina hanyoyi domin samar da ci gaban halin zamantakewa da ma farfado da tattalin arzikin yankin ma'aikatar samar da wutar lantarki ayyuka da gidaje a ƙarƙashin jagorancin babatun dera raji fashola ta gudanar da gagarumin aiki wajen gina sabbin hanyoyi da gyara waɗanda suka lalace a kokarin da ake na ganin an ƙara inganta harkokin sufuri a wannan yanki na arewa maso gabas waɗannan hanyoyi na ta ƙara fito da mutanen da ke cikin karkara inda suke ta ƙara samun sauƙin fitar da kayayyakin amfanin gonarsu da more rayuwa da ma inganta samar da kayayyakin masarufi a jihar bauchi ma'aikatar wutar lantarki ayyuka da gidaje na gudanar da ayyukan hanyoyi daban-daban da suka hada da lunguna daban-daban da ake kokarin ganin an fito da su waɗanda idan aka kammala gina waɗannan hanyoyi za su kawo gagarumin ci gaba a cikin sauri a wannan yanki ayyukan sun hada da gina hanyar nan da ta tashi daga ningi zuwa yada gungume zuwa fuskan mata da za ta bulle zuwa saminaka har ta bulle zuwa jos a jihar plateau a kokarin da ake na ganin an fito da al'ummar da ke cikin wannan karkara ta yi hanya muna farin ciki da yinta ko ba haka ba sabila muna shan wahala in ba ita eh, ko da an yi ruwa inda hanya ba matsala amma haga in ba hanya kaga da matsala kenan ba mu isa mu shiga ba aikin wannan hanya tuni yayi nisa domin kuwa an kammala kusan kashi na farko da ma kashi na biyu yanzu haka ana kan aikin gudanar da kashi na uku kuma an ci kusan kilomita 38.2 alhamdulillah mun zagaya hanyoyi guda hudu mun je mm, das akwai hanyar da muka je bogoro da kuma hanyar da muka je na ningi da wannan hanya a cikin hanya guda hudu da muka bi hanyoyi guda uku gaskiya sun gamsar da ni in komai ya tafi daidai suna samun biya wanda kuma tun da gwamnati na ya zo Eh, kullum muna kokari mu ga duk kontrakto yana samun hakinsa sai dai ya ce ya kadan amma ba ya ce babu ba wannan aikin hanya idan aka kammala shi zai kara inganta rayuwar miliyoyin al'ummar da ke zaune a wannan yanki sannan akwai aikin gina hanyar tudun mus wundi zuwa baraza zuwa dur zuwa zumbul zuwa polci zuwa dot da kwana wannan hanya yanzu haka an kammala kusan kilomita 47 aikin nan kilomita 47 ne daga tudun wus ya zagaya zuwa nan har ya ya koma cikin onas ya zo ya da hanyar tafawa balewa al'ummar da ke yankin ƙananan hukumomin tafawa balewa da ogoro da ke a jihar bauchi za su samu gagarumar bunƙasa harkokin tattalin arzikin ƙasarsu idan har aka samu aka kammala wannan hanya. domin ko babu shakka wannan hanya za ta taka muhimmiyar rawa a kokarin ganin ta kara inganta rayuwar al'umma da ke zaune a wannan yanki gaskiya gwamnati ta yi mugun kokari sosai sosai mu a nan gaskiya ba mu iya godewa duk kullum kullum wallahi kullum ba mu to ba mu da bakin godiya saboda gaskiya ba abin da za mu ce sai dai karin godiya allah ya da kara fahimta da kuma allah kara ɗaukaka shi gaskiya amma duk wanda yake hanyar nan ba wanda zai ce bai gode ba ina da shekaru 35 tun da na zo duniya ban taba ganin abin mamaki irin wannan hanyar tun kakan kakan muna jin wai za a gyara wai za a gyara ai wannan mai wannan wannan mana wannan hanyar hanya Allah ya masa albarka Allah ya sa shi gaba Allah ya sa ya ƙara ya ɗaukaka kashi ya ƙara masa girma wannan ai wannan mu ba abin da za mu ce sai dai kawai Allah ya kan mahaifa mu Allah kai wannan ai farin cikin su aiki. Akwai aikin da ake gudanarwa na hanyar da ta tashi daga Birga zuwa Mbat zuwa Tundum zuwa Gobiya zuwa Bagari ta bulle zuwa Gwaram ta isa Sum wadda ita ma yanzu haka an kammala kusan kilomita 77. Mutane sun yi kuka babu aiki babu hanya mai kyau. To yanzu amma suna cikin yawancinsu suna murna suna farin ciki kuma ana daukan su aiki kuma suna jin daɗi. Mun ji daɗin ku da gwamnati haka ne ba ai da mu ma mun canja. Kayan injin mu yanzu ba za su sake lallacewa ba. To tafiya da kafa ma babu kamar irin mu mata ga yara makaranta kudin moto zai rage ba. Da muna tafiya ɗari shida ta fabalewa ma yanzu zai zama ɗari biyu. sannan akwai aikin hanyar da ta tashi daga yola bashar zuwa dangi da za ta hada jihohin bauchi da plateau da aikin gina hanyar dur mansur gorba zuwa kunyam da za ta hada garuruwan da ke jihohin bauchi da gombe daga kudu ma'aikatar wutar lantarki ayyuka da gidaje na gudanar da aikin gyaran hanyar nan da ta tashi daga bauchi zuwa gombe da aka rabu da shi lokaci mai tsawo yanzu haka an ci gaba da gudanar da aikin kuma an rarraba shi zuwa kashi-kashi kuma aikin na tafiya kamar yadda ya kamata. al'umma na samun sauƙin zirga-zirga a cikin sauri kuma al'umma na samun sauƙin fitar da kayayyakinsu sannan ana ƙoƙarin ganin an rage afkuwa haɗura. to muna gani wayannan hanyoyin za a iya gama su a lokutan da aka ɗauka za a gama su akwai hanyar da yanzu muke kai na gombe bauchi zuwa gombe wanda shi contractor ya ba da dalilinsa na rashin cin gaba da ya yi akan aiki kuma mun ga gaske aiki ya yi baya ba mu gamsu da aikin ba mun kira shi zai same mu a ofis an dalilan da zai bamu ba zai bai gamshe mu ba dole ne za mu ɗauki mataki akan wannan aiki saboda 'yan najeriya sun gaji kuma suna neman hanyoyi ba ma kawai da saboda mota ya bi ba akwai harkan kasuwanci akwai ayyuka wanda uh, matasa za su samu su yi a abinan a duk hanyar da gwamnati yake a jihar gombe ma'aikatar wutar lantarki ayyuka da gidaje na gudanar da ayyukan gyaran hanyoyin gwamnatin tarayya da shi ma an raba shi kashi-kashi wanda ya hada da kashi na farko da ya tashi daga gombe zuwa billiri zuwa kaltungo da yanzu haka an kammala kashi 74 na aikin wannan hanya yadda kowa ya riga ya faɗa eh, ni ma na gamsu da abubuwan da muka yi saboda ayyuka suna ci gaba yadda ake so wanda aka kammala suna nan wanda kuma ba a kammala ba ana kan yin ta kamar wannan yanzu daga gombe zuwa katungo shi dan kwangilan ya mana alkawari cewa zai ƙara sashi kafin karshen wannan shekara to katungo zuwa cham an riga an gama cham zuwa newman ana kan yi su ma sun yi alkawari cewa za su iyakacin kokarin su dai su ga yadda abin ya zai kare muna kilomita goma sha shida daga kaltura muna da niyya za mu iso gada uku zuwa karshen wata zuwa karshen sabon wata muna shigawa to say which is about 45 kilometers sai za ku ji dadin hanya kamar 66% of the hanya za ku fara jin dadin shi zuwa karshen wata alhamdulillah ba mu da masalan kudi gwamnati suna ba mu kudi muna aiki farkon mun fara ne akwai delays but yanzu sun yi overcoming delays muna aiki mun gode Allah aikin hanyar tashi da kaltungo zuwa can zuwa numan a jihar adamawa da shi ma yana tafiya idan aka yi la'akari da yadda hanyar gombe zuwa yola ta yi matukar lalacewa na mu iya cewa wannan aikin gyara hanya na matukar sa farin ciki da jin daɗi ga zukatan direbobi da fasinjojin da ke zirga-zirga tsakanin gombe da yola wannan hanya kuma da ake za ta kawo mana communicated yadda ake ta kamar misali da plateau in ta shigo a yanayin tallafin da aka yi wa al'umma da suke wannan yanki na farko dai kamar ci gaba na ilimi wannan hanya tana daga cikin eh? abin da zai kawo mutane ci gaba na ilimi da kuma wayar da kai eh, wannan hanya za ta kara kuma bude mutane ido da kuma karfin mutumin da yake lungu ya zo ya tafi makaranta don ya shi ma ya shiga cikin gari ya iya zama da mutane sa'annan bayan kuma ya je karanto darussa na yanayin koyarwa ko kuma dai ga sunan dai da sauransu da makamantansu sannan kuma ni abin da ya kara eh. birge ne a aikinsu tikines na kwalta gaskiya daga nan misali zuwa wari patakot lagos abba har ga allah kwaltan da aka yi bai kai irin nasu tikines na grabin da ake sawa ba na farko muhimmancin wannan aikin mu gare mu engineers na nigeria muna samun karuwa na koyon aiki a wajen masu gidanmu kamar yadda kuka gani wanda mu ma za mu iya zuwa mu rike kanmu nan gaba gaskiya muna jin daɗin gyaran hanyar nan saboda mutanen sun ɗauki gyaran hanyar da kan sun ɗauke shi da wasa amma yanzu gaskiya sun ɗauke shi da mahimmanci kuma muna jin daɗin aikinsu haka aikin hanyar nan na noman zuwa jalungu inda shi ma ana ci gaba da gudanar da shi kamar yadda ya kamata ma'aikatar ayyuka wutar lantarki da gidaje bata yi ƙasa a gwiwa ba a ƙoƙarin ganin ta ƙara inganta ayyukan gudanar da hanyoyi musamman hanyar nan da ta tashi daga gombe zuwa son zuwa mubi da aikin hanyar nan da ya tashi daga biyu zuwa gombe da za a iya cewa hanya ce da ta matuƙar lalacewa amma yanzu haka aiki ya yi nisa kuma ana ci gaba da ƙara farfado da aikin hanya mun ji daɗin aikin da aka yi da mun ɗauki shekaru da dama ba mu gani wannan aiki yanzu kuma mun gana gyara hanyar mun ji daɗin sa saboda haka mu muna gode ma minista wani abu da ya zama babbar barazana ga kamfanonin da ke gudanar da ayyukan hanya a bangaren arewa maso gabacin kasar nan shine matsalar tsaro sai dai yanzu bisa ga kokarin da gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari ta yi na samar da zaman lafiya a wannan yanki yanzu aiki na tafiya kamar yadda ya kamata kuma su kansu masu gudanar da aiki da kamfanonin sun tabbatar da cewa yanzu kam sun samu isasshen tsaro a wannan yanki kamfanonin da ke gudanar da ayyuka na ci gaba da gudanar da ayyukansu kamar wani gagarumin aiki da ya yi nisa shine aikin nan da mai da hanyar kano zuwa maiduguri ta gwayan hanyoyi aikin da ya ɗauki shekaru da dama kamin ya tabbata wannan gwamnati karkashin jagorancin shugaban ƙasa muhammadu buhari da tallafin kudaden musulunci nan da ake samu kuma ake amfani da kuɗin domin sake gina hanyoyin ƙasar nan mai suna sukuk shirin ya ba da gagarumin gudunmawa ga aikin da ake na mai da hanyar kano zuwa maiduguri ta gwayan hanyoyi aikin mai da hanyar tagwayen hanyoyi an raba shi kashi-kashi inda za a iya cewa an yi nisa tare da kammala wasu daga cikin kashin kashi na hudu da ya tashi daga fataskum zuwa damatur da damatur zuwa maiduguri da fataskum zuwa azare yanzu haka aikin ya yi nisa domin kuwa an kammala kusan kashi 99 a cikin 100 daga cikin aiki wannan aiki na mai da wannan hanya tagwayen hanyoyi zai taka muhimmiyar rawa wajen ƙara inganta harkokin kasuwanci a ɓangaren yammacin afirka ta kudu da ma yankin sahara musamman inda aka yi la'akari da yadda suke samar da kayayyakin amfanin gona da kokarin ganin an yi amfani da hanyar sufuri wajen fitar da kayayyakin amfanin gonan zai ba da gagarumin gudunmawa wajen bunƙasa kasuwanci ta zirga-zirga a tsakanin ƙasashen da ke arewacin afirka to ina ganin haƙa ya cimma ruwa muna godewa gwamnatin mai girma baba buhari da kuma mai girma gwamnan yobe akan bisa ƙoƙari da suka nuna na ba da himma domin wannan aiki ya gabata domin mu al'umman nan mu samu karuwa a wannan hanya kowa dai ya san fatiskum ita ce cibiyar tattalin arzikin kasar nan kuma tana ba da goyon baya ɗari bisa ɗari a wannan hanya duk kusan abin da zai fita daga gabashin najeriya kan tafi yamma ta wannan hanya ake amfana da shi gaskiya ba ni iya misalta tattalin arziki da ya bunƙasa a wannan hanya muna godewa mai girma shugaban kasa da sauran ma'aikatan da suke taimakawa sannan mu ma har da taimakon mu a cikin aikin allah ya sa aiki ya zama mai kyau su kuma allah kawo mana albarkatun da yake cikin aikin ah, yana godiya kwarai da gaske ga gwamnatin tarayya na wannan aiki na wannan hanya dualization na kano wadda ta bi ta jama'are yana godiya kwarai da gaske ah, kuma alhamdulillahi yanzu da gwamnati ta sa ido aiki yana kyau kamar yadda ya kamata da kan an karya to amma gaskiya yanzu ga lokaci ɗaya ga gada ta tashi wanda da guda ɗaya ne muna ganin da yana ganin kamar aikin nan ina zai je to alhamdulillah aiki ya tafi ku ma'aikata daga abuja daga mai kun zo nan mun saya muna ta magana alhamdulillah mun gode a baba buhari akan wannan bayan cin haka hanyar nan da yanzu ana yi wallahi ba abu da za mu ce mun gode don saboda hanyar nan idan ba a yi shi ba hanyar nan shine babban hanya a nigeria daga lagos zuwa maiduguri shine babban hanya a nan nigeria to hanyar nan in ba kyau ba kasuwanci to mun gode a baba buhari kuma ya kara kwazo ma'aikatan nan a ba su hakinsu kuma su yi aiki su ci gaba da aikinsu kun da kun zo allah ya sa ku koma lafiya mu kuma mun da mu aka gayyace mu to mun yi muku fatiya allah ya sa ku gama aikin ku ku masu aiki na nan alhamdulillah mun gode wa Allah. Wani bangare da wannan aiki ke tasiri ga rayuwar al'umma shine yadda ɗimbin al'umma da ke yankin ke samun aiki wanda yana ba da gagarumar gudunmuwa wajen yin maganin zaman banza da samar da ayyukan yi ga ɗimbin matasa da suka kware wajen gudanar da sana'o'i. Kome ya tafi normal. kasuwa yana tafiya ko me yana tafiya kowa zai barcinsa ya tashi an samu lafiya ba abin da za mu ce sai mu ce Allah ya kawo mana kisi ga mai albarka wannan aiki albarka ne a cikin al'umma da jama'a gaba ɗaya yanzu an kawo ci gaba da namu da na iyalinmu gaba ɗaya mun samu canji a rayuwa gaskiya alhamdulillah muna ci muna sha muna taimakawa iyalanmu da iyayenmu muna godiya gwamnatin Buhari da ba da wannan aiki. wannan hanya sakamakon babban hanya ce wannan aiki mun ji daɗin shi sosai saboda wannan hanya ana ɗauka daga nan hajji biya hajjikin Nijar ana shiga sakamakon ana samun hatsarurruka rashin kyan hanya wannan ƙarin aiki da aka yi na wannan gaskiya mun ji daɗin shi sosai ubangiji Allah ƙara wa shugaban ƙasa lafiya Allah ya taimaka mana mun ji daɗi sosai ko mun yi farin ciki mun yi murna. Matasa na amfana daban-daban daga ayyukan da suka shafi gudanar da ayyukan hanyar. Domin kuwa leburori da sauran ma'aikata ana ɗaukar su ne daga al'ummar da ke kusa da yankin. Asali ma gwamnati ta mai da shi doka domin wa 'yan kwangila da su ɗauki injiniyoyi 'yan ƙasa waɗanda suke kusa da wurin da ake gudanar da aikin. burin shi ne a ga al'umma sun samu ayyukan yi sun samu kudaden shiga kuma an taimaka a kokarin ganin al'umma sun ƙara inganta rayuwarsu. Eh, mun dauka mutum a duka gombe state mun dauka mutane kamar kusa da dari shida da goma sha takwas to muna kokari mu kara ka san halin kamfani ne sai aiki yana buduwa za mu kara eh to dama muna mun shar'anta ma yan kwangila ne cewa dole su ɗauki injiniyoyin najeriya a cikin ayyukansu kuma yadda kuka gani su wayannan har ma injiniyoyinsu sun kai 20 da wani abu 25 sun ɗurga su ɗauka to hakan ki ga sauran engineers sauran companies su masu ɗauki ma'aikata sannan sauran masu gudanar da ƙananan sana'o'i su ma harkokinsu na kasuwanci na ta ƙara samun bunƙasa. na aka la'akari da sauran waɗanda suke sai da abinci da gudanar da ƙananan sana'o'i harkokin kasuwancin su ya bunƙasa inda suke samun gagarumin riba domin kuwa leburori na saye da kuɗaɗensu kuma suna biya. To amma alhamdulillahi na gode wa Allah tun da zan tuna sha kuma muna zane da leburorinmu lafiya lafiya idan mutum yana da kuɗi zai ci idan ba shi da kuɗi ma zai ci tun safe har la'asar ina aiki a sayi din nan wani ma zai tafi bare ba kuɗin ba to amma duk da haka in ka ci kashi alhamdulillah wata ran zaka samu ka to babu laifi mu dai mun gode Allah mun samu ci gaba akan wannan sayi da baba Buhari yake ginawa. muke so muna jin daɗi muna murna muna kuma gode muku ubangijin Allah ya sa mu sake cin gaba biyar da haka. ta bangaren ciniki gari ya ci gaba komai alhamdulillah kina samun ci gaba sosai sosai biyar da zamani na ya za ki iya danganta da kafin a fara aikin hanyar da yanzu ina ga ta daga ɗari yanzu an sauke goma an bar cikin ɗari yadda muke samun biyar da kuma kasa ubangiji Allah ƙara masa lafiya ya wuce ya kara wucewa ma ne wucewa ɗari bisa ɗari don muna jin daɗi kuma mun ƙara jin daɗi alhamdulillah Allah ƙara masa lafiya. Yadda waɗannan ayyukan hanya ke ta ƙara samun kankama ya sanya al'umma da dama na amfana kuma suna ƙara samun bunƙasar yanayin gudanar da rayuwarsu wanda wannan yana ɗaya daga cikin burin gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ƙoƙarin ganin an yaƙi zaman banza. Babu shakka gwamnati ta yi rawar gani al'umma arewa maso gabas sun fara farfadowa kuma gwamnati na kokarin ganin ta kara inganta rayuwarsu da kokarin ganin komi ya dawo kamar yadda aka saba. a wannan bangare babu shakka za a samu gagarumin ci gaban tattalin arziki a cikin sauri ci gaba zai samu kuma za a sake gina yankin arewa maso gabas wanda alama ce ta tabbatar da canji a ƙasar.